Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Kun kama shirye-shiryen namu ne kai tsaye a kan mita 49 ko kilo 6,170. da mita 31 ko kilo has 9765 masu gajeren zango. Kuna iya lalubo mu a kan mu ta GTA Hausa a Play Store da iTunes. Baya ga haka za ku iya ziyartar babban shafin mu na www.gtahausa.com ko kuma ziyartar shafukan mu na Facebook, X, Instagram, TikTok da ma YouTube. don samun labaran duniya a lokacin da suke wakana. Jama'a masu mu Assalamu alaikum tare da sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aikinmu. Yusuf Aliyu Harande ke fatan an tashi lafiya da wannan sanyin safiya ta yau talata ta ƙarshe a wannan shekara daidai da talatin ga watan Disamba 2025 ga kanun labarai. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince da soke bashi da gwamnatin Najeriya take bin kamfanin mai na NNPC kudi biliyan biyar da ƙari. Gwamnatin Birtaniya ta bayyana cewa bata amince da zaman Somalilan a zaman ƙasa mai cin gashin kanta ba, wato ɓangaren Somaliya da ta ayyana ɓallewa daga ƙasar. Shugaban Amurka a jiya Litinin ya gargadi Iran cewa Amurka za ta goyi bayan wani gagarumin farmaki kan ƙasar muddin ta ci gaba da aikin ƙera makamai masu linzami da kuma nukiliya. Za mu cikakkun labaran. ga dukkan alamu siyasar jihar Kano na iya ɗaukar sabon salo. a wannan ya nuna cewa lallai idan da shiri ne ba zai kai ga an zo ana ta samun wannan babbar baraka a da yammacin jiya ne wani mummunan haɗar mota ya yi sanadiyar mutuwar wasu 'yan jarida bakwai dole yau kuma muna tafe da rahoto na musamman akan wannan shekara mai ƙarewa. bayan nan za mu kawo muku mu na kuka na wanda Mahmud Ibrahim Kwari ya shirya kuma zai gabatar. Daga bisani mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukka ma a kai ga waɗannan sai an fara da jin halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince da soke bashi da gwamnatin kasar take bin kamfanin NNPC dala biliyan biyar da ƙari kamar yadda fadar shugaban ƙasa ta faɗa a jiya Litinin. Wannan mataki yana daga cikin shirin da shugaba Tinubu ya ɗauka domin sabunta asusun NNPC da zummar bayyana komi game da kamfanin a daidai kuma lokacin da NNPC yake fuskantar ƙarancin kuɗaɗe da kuma tilin bashi da ke kansa. gabanin shirin da gwamnati take yi na sayar da hannayen jari a bangaren mai da kuma iskar gas. Basussukan na kamfanin NNPC da gwamnati ta soke abin da ya kama ne har zuwa 31 ga shekara da ta wuce. Amma basussukan da ake bin kamfanin NNPC daga watan Janairu zuwa Oktoban bana har yanzu wannan bashi yana kan wannan kamfani. fadar shugaban ƙasa ta ci gaba da cewa har yanzu ana gardama kan kuɗaɗe fiye da dala biliyan 42 da ya kamata a ce nnpc ya miƙa gwamnati tsakanin shekara ta 2011 zuwa ta 2017 nnpc dai ya dage cewa ya baiwa gwamnati dukkan kuɗaɗe da ya kamata ya miƙa mata burin gwamnati da ɗaukar wannan mataki shine ƙara bayyana ayyukan kamfanin domin kawar da duk wani zato ko ƙumbiya-ƙumbiya da kuma kawo daidaito tsakanin kamfanin da kuma gwamnati wacce ta dogara sosai kan kudaden shiga ta fuskar mai. Jiya Litinin gwamnatin Birtaniya ta bayyana cewa bata amince da zaman Somaliland a zaman ƙasa mai cin gashin kanta ba, wato ɓangaren Somaliya da ta ayyana ɓallewa daga ƙasar, Ingila ta sake jadda cikakken goyon bayanta ga Somaliya da ɗiyaucinta. Makon jiya ne Isra'iliya ta zama ƙasa ta farko a doron ƙasa da ta amince da ɗiyaucin Somaliland a zaman ƙasa mai cin gashin kai. Wasu ƙasashe da dama sun ƙi amincewa da zaman yankin a zaman Somaliland a zaman ƙasa mai cin gashin kai, ciki har da ƙasar China wacce ta bayyana matsayarta a jiya Litinin. To tsaro kada ku sha'afa labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Litinin ya gargadi Iran cewa Amurka za ta goyi bayan wani gagarumin farmaki kan kasar muddin ta ci gaba da aikin kera makamai masu linzami da kuma nukiliya. Mr. Trump ya kuma ja kunnen Hamas cewa za ta fuskanci mawuyacin hali muddin bata amince da kwance ɗamara ba. Da yake magana wani taro da manema labarai tare da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu bayan ganawa da suka yi a wurin shakatawarsa na shugaban ƙasar da ake kira ma malago a jihar florida trump ya ce yana samun bayanai cewa iran tana aikin sake farfado da makamanta bayan gagarumin harin da amurkan ta kai mata cikin watan yunin bana trump wadda a baya bayan nan ya kawo batun cin yarjejeniya da iran kan shirin nukiliyar ta Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Daga labarai sai kuma babin rahotanni. Batun sauya sheka da ake raɗe raɗin cewa gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf na shirin yi na ficewa daga jam'iyyar sata NNPP zuwa jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya. na ci gaba da ɗumama fagen siyasar jihar don samun ƙarin haske a kan me ke gudana a cikin gwamnatin jihar ta Kano. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko muna da ƙarin bayani a wannan rahoton. Tun a ƙarshen makon jiya ne bayanan sirri suka fara fita cewa gwamnan ya yanke hukuncin fadawa jam'iyyar ta APC ko da yake ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto gwamnan bai kai ga sanar da aniyarsa a fili ba. tuni dai wannan yunkuri ya fara alamta raba kan mabiya ɗariƙar kwankwasiya inda wasu ke ganin gwamna abba kabiru yusuf na neman yin gaban kansa ne amma wasu kowa na cewa da sanin madugu rabi musa kwankwaso zai shiga jam'iyyar apc a wani salo na sharar fage Dr. Kabiru Sa'idu Sufi guda ne cikin masana kimiyyar siyasa a Najeriya da ke sharhi a fagen demokuraɗiyya. Tunda a halin yanzu a matsayin da ake ciki har an fara jin muryoyi daga bangarori guda biyu suna an koruwa ne daga caucus ko daga shugabancin caucus an koruwa ne. A wannan ya nuna cewa lallai dan da shiri ne ba zai kai ga an zo ana ta samun wannan babbar baraka a tsakanin bangarorin guda biyu ba da ba san inda za ta kare ba kuma wadda daga baya a zo haɗa kan mutanen zai iya iya zama abu mai wahala da watakila dai abubuwa ne suke faruwa da sauri da sauri suka sa har ba iya ganewa har ake tunanin watakila ko shiri ne ko wani abu makamancin wannan amma a wani hasashe mai wanda ya fi shahara ina ganin kamar shine na batun cewa abubuwan ne suka taso daga bangarori da dama kuma kowanne yake ta kokarin ɗaukan matsayar da yake ganin tafi masa wannan sauyin sheka dai in ya tabbata ka iya shafar kujerar mataimakin gwamnan kanan a wani garan bawul da ka iya biyo baya kuma honorable kabiru a lasarin na cikin waɗanda ake ayyanawa za su iya rabauta da sabon tsarin kada ka manta cewa kabiru alassar yanzu zababen dan majalisar tarayya ne karo na biyu a majalisar ƙasa kuma kamar yadda na faɗa bai kamata a riga malam masallaci ba ya kamata a jira lokaci idan lokaci ya yi wannan irin tunanin ya zo to kuma nan ya rage na al'ummar mazaɓata da ni kaina da iyalaina da al'ummar da nake wakilta su ne za su yanke hukunci irin abubuwan da zai biyo baya duk rayuwata ta siyasa rayuwata ce ta al'umma ta ci gaban mazaɓata ci gaban yanki na musamman yankin da na fito da na biya da bunkure da kuma kano ta kudu saboda haka ni kullum lokaci nake saurare bai kamata kamar yadda na faɗa a ɗauko abin da lokacinsa bai yi ba kuma a kowane lokaci ba ma mataimakin gwamna ba ko kawo kawansila al'umma ta suka ce in komo in tsaya in allah da zan baya ga tsokaci a kan ɗorewa ko katsewar alaƙa tsakanin gwamnan kano abba kabiru yusuf da mai gidansa rabiu musa kwankwaso sanadiyar sauyin sheka manazarta irin su dr sa'idu ahmad dukawa na jami'ar bayar kano sun yi fashin baki akan abin da shiga apc ka iya haifarwa 'yan ƙasa. Ni dai a lura ta. ba al'umma masu kaɗa ƙuri'a ne APC take laƙumewa ba. A'a, masu neman takara take laƙumewa. Saboda haka masu kaɗa ƙuri'a suna nan in ba su gamsu ba, yiwu duka waɗanda suka shiga APC nan sun shiga tawagar Fir'auna za su nitse ne a ruwa. Kuma ta yiwu in sun shiga APC wasu canje-canje su faru. APC a ga kuma yanzu ta gyara wasu abubuwa da duk ake kuka da su watakila an samu wani gyara gagarimi wanda masu kada kuri'a za su gabar su kuma zaɓata to watakila wanda da ya shiga apc a nan ya shiga juriyan annabi nuhu sai ya hai lokaci ne dai kawai zai tabbatar da abin da ake hasashe a kai gabanin babban zaɓen najeriya da ke tafe a shekara ta da da bakwai, mahmud ibrahim kwari gta hausa amurka ke magana daga kano nigeria na kwari kada dai kai nisa za ka gabatar mana da shiri kuma na gaba. Kimanin makonni shida da suka gabata ne aka samu wani mummunan haɗarin mota a jihar Kogi wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Sai gashi ko a jiya an sake samun wani mummunan haɗarin a jihar Gombe wanda ya sanadiyar mutuwar wasu 'yan jarida. Duk kuwa waɗannan na da nasaba da rashin kyawun hanyoyi da ake fama da su a ƙasar. wakilinmu aliyu balagirangi na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton membobin kungiyar ta 'yan jarida a jihar gombe sun halarci wani ɗaurin aure ne a karamar hukumar shangom suka samu wannan hatsari a hanyar su ta komawa gombe a jawabinsa game ma labarai game da wannan hatsari sakataren kungiyar 'yan jarida ta ƙasar reshen jihar gombe shaibu umar ciro mantula ya bayyana mana cewa kuma ina suka je misali Okay. Sai auren akwai wata da ake aiki tare tana aure. Sun je auren suna hanyar dawa ne. To amma wanda suke tare wanda suka gani da ido suka ce mota ne ta fashi na. Kaya. Shi da motar sai ta wanzala. Hmm. Suna To ya shirye-shiryen jana'izan wanda suka mutu an karɓo gawan nasu ne ko yana asibiti? A duk gawan suna na asibiti suna specialist a Asibitin ƙwararru. An ɗauko su an kawo su specialist. Hmm. domin domin mazin kowa da yake sanya don yi da wani abu da ya faru dole na kowa hankali Aliyu Balagirangi GTA Hausa Amurka ke magana a Gombe, Najeriya. Za ta zo ran za a zare ba da kamata ja in ja ba. To Ubangiji Allah ya musu rahama ya kuma kyautata mu bayan su. Tarihin Najeriya ba zai cika ba idan ba an bato shekara ta 2025 ba. Domin kuwa tana cike da abubuwa da ba za a taɓa mantawa da su a ƙasar ba. wakilinmu a birnin tarayya abuja nasiru adamu el hikaya ya yi muna nazarin wannan shekara a wannan rahoto na musamman shekara ta 2025 na da muhimmanci ga Najeriya ta fuskar siyasa, tattalin arziki da tsaro, don ita ce ma shekara ta uku ta wa'adin mulkin shugaba Tinubu gabanin zaben 2027 an wayi gari a watan maris shugaba tinubu ya ayyana dokar ta ɓaci a jihar rivers da hakan ya dakatar da gwamna simena layi fubara na tsawon wata shida biyo bayan turka-turkar madafun ikon jam'iyya ko tasirin mulki tsakanin gwamnan da wanda ya gada ministan abuja nelson wike It has become inevitably compelling for me to declare a state of emergency Duk da masu sharhi na ganin hakan na cike da muradun siyasa da biya wuke da rawar da ya taka ta kange dan takarar adawa Tiku Abubakar daga lashe zaɓe a 2023, shugaba Tinubu ya dage dokar kuma hakan ya dawo da Fubara Karaga. A dabarun siyasa, Fubara ya sauya sheka ya dawo jam'iyyar abc ta shugaba Tinubu, inda ya bada hujja da nuna guguwar nan in ba da taimakon shugaba Tinubu ba da wani labarin ake yi. Our decision today, this evening, we are moving to APC. Bara ya ce ya yi hakan ne don samun damar marawa shugaba Tinubu baya. Bayan jita-jitar yunkurin juyin mulki da hukumomi ba su tabbatar ba, rundunar soja ta ba da bayanin tsare hafsoshi goma sha shida da nuna sun aikata wasu laifuka ne da suka saba wa aiki. daga bisani shugaba tinubu ya yi garan bawul ga hafsoshin soja ya sauke su in ban da babban hafsan bayanan sirri har ila yau shugaba tinubu ya naɗa tsohon babban hafsan rundunar soja janar christopher musa a matsayin ministan tsaro bayan murabus ɗin babban minista muhammad badaru masana tsaro irin su dr yahuza getso sun yi sharhi shi yin murabus da shi mai girman tsohon minista Malam Badar Abubakar yayi ya faɗi cewar ga dalilin da ya sa ya bari ne wato abin da ya shafi lafiya wanda wannan wani abu ne da ya shafe shi a shi kan shi don haka dole akwai tattaunawa tsakanin ƙasar da ƙawayenta irin su Amerika da Ingila da Rasha su China da sauran makamantansu musamman kuma da kasashe makwabta to watakila ba a rasa wani dalili kila na wasu shawarwari waɗanda za su yi dalilan Daukar wannan matakin a lokaci mai tsanani mai tsada irin wannan. duk da yunkurin Najeriya da sauran kasashen ECOWAS na dawo da kasashe uku da suka fada mulkin soja, Nijar, Burkina Faso da Mali ya ci tura har zuwa watan Yuni. Ministan wajen Najeriya Yusuf Tugga ya ce sun yi duk abin da ya dace su yi don dawo da kasashen masu takin AES. Akan yi wa abin mummunan fahimta a ɗauka kamar wai ba a bin su ta hanyar diplomasiya ko ba a lallamin su ko kuma ba a neman jawo su a jiki ba irin kokarin da ba a yi. Ni din nan na yi yunkuri ba sau ɗaya ba sau biyu ba in ce zan tashi in je ma ko kuma su mu ce musu mun gayyace su su ki zuwa don haka iya kokari ana iya kokari. Yayin da shugaba wai na da injiniya Sa'idu Muhammad ya maye gurbin shugaban hukumar raba fetur a cikin ƙasa injiniya Faruk Ahmad wanda ya yi murabus bayan takaddama da attajiri Aliko Dangote bisa zargin amfani da kuɗi fiye da samunsa. Majalisar dokoki kuma ta amincewa shugaban amfani da kasafin kuɗin bara da na bana har zuwa watan Maris na baɗi. Wannan dai shine karo na farko da hakan ke faruwa. dan majalisar wakilai abubakar hassan fulata ya yi bayani da yadda allah za a ga masu kuma a rufe littafin su ƙarshen watan hudu na shekara mai zuwa alabi shi daga yanzu za a ci gaba da kasafin kuɗi kai guda ɗaya ne a shekara hakanan shugaba tinubu ya ba da umarnin janye jami'an 'yan sanda daga tawagar rakiyar manyan mutane don tura su inda za su kula da asalin aikinsu na samarwa al'umma tsaro inda yanzu jami'an tsaron fararen hula wato civil defense su ne za su ke kula da tsaron manyan mutanen ita kuma babbar jam'iyyar adawa ta pdp na ƙara rage tasiri don gwamnonin jam'iyyar na ficewa zuwa apc inda shugaban da jam'iyyar ta zaba a babban taron Badun Barista Tanimu Turaki ke fama da ƙalubale daga ɓangaren jam'iyyar na magoya bayan wuke, Dambarwar iko da babban ofishin jam'iyyar ya sa Turaki zargin gwamnatin APC da makarkashiya da bukatar shugaban Amurka Donald Trump ya kawo ɗauki. Tanimu Turaki ya ce hakan tamkar an kai wa dimokuraɗiyya hari ne. I want to call on President Trump what is at stake is not just genocide against Nigerian Christians. Shugaba Trump ya dace ya sani ba wai kawai batun ana yi wa mabiya addinin Kirista kisan kare dangi ba ne a Najeriya, ya zo ya ceci demokaradiyya a Najeriya don an kawo mata farmaki. Tun farko shugaban kungiyar gwamnonin jam'iyyar Bala Muhammad na Bauchi ya koka kan mamakin da ya sha da har da kasance wasu kan kujerar gwamna, amma ba su tsira da mutuncinsu a babban ofishin jam'iyyarsu ba. Yes, we are in the opposition. to survive. The international community should know what we are going through. Gaskiya muna cikin jam'iyyar adawa, amma ya dace a bar mu mu kai labari. Ya dace kasashen duniya su san halin takaici da muke ciki. Jigon jam'iyyar tsohon gwamnan Jigawa Sule Lamido da ya kai jam'iyyar kara kotu dan ana shi tsayawa takarar shugabanci ya nuna alamun zai iya barin jam'iyyar dan ya ce in bata gyara ba a iya rasa dukkan mukamai a zaben nan gaba. Ba mamaki kai korafin Bishop Wilfred daga Benue zuwa Majalisar Dokokin Amurka kan zargin yi wa mabiya addinin Kirista kisan kare dangi a Najeriya ya ja wani harin Amurka a yankin jihar Sokoto da har yanzu ba cikakken bayanin yadda lamarin ya kasance duk da gwamnatin Najeriya ta ce tana da masaniya. Cikin manyan juyayi a shekarar ta 2025 akwai rasuwar tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari bayan kwanciya a asibiti a birnin London kuma aka yi masa jana'iza a mahaifarsa daura. sai kuma shehun malamin sunna Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi wanda ya rasu a gidansa a Bauchi bayan fama da jinya. Kazalika an rasa shahararren attajiri Alhaji Aminu Alhassan dan tata wanda ya rasu bayan fama da jinya a daular Larabawa kuma aka kai shi Madina aka yi masa jana'iza a makabartar nan ta Baƙi'a. Ana nan kuma gab da ƙarshen shekarar nan Allah ya yi wa babban shehun malamin Islama na ɗariƙar Tijjaniya Sheikh Dahiru Usman Bauchi rasuwa. shi ma a Bauchi inda Sheikh Sharif Ibrahim Sale ya jagoranci masa sallar jana'iza. Allah ya ji kansu. Fatan alheri ga dukkan masu sauraro a yayin da muke marabtar sabuwar shekarar 2026. Nasiru Adamu Hikaya, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Abuja a Najeriya. To Allah ya nuna mana sabuwar shekara lafiya ya kuma nuna mana ƙarshen ta ita ba. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a nan gundumar Columbia. Da haka kuma ga shirinmu na gaba. Masu saurayi Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin kukana. Mahmud Ibrahim Kwari ke muku sallama daga nan GTA Hausa. Wannan matsalan hanyar mu kogi babban kogin Malam Garba nan. in ka kogin ta kawo dai yana ci mutane da yawa yaran mu masu zuwa makarantar masu na nan sun rasa rayukansu yayi yawa sosai primary health care asibiti wanda aka ba mu tun zamanin barde tun zamanin gongola state staff babu kayan aiki babu duniya fa ta waye su san cewa abinda suke zuba mana nan mu ma muna nan muna lissafi muna kalla muna jira ne ran da su ma za su dawo mazaban su da wani yare za su yi magana su gane mu gane ba al'ummar karamar hukumar ardo kula a jihar taraba ta arewa maso gabashin najeriya najeriya ne suke korafi kan rashin ababen bunƙasa walwala da ci gaban mazauna yankin kuma wannan shine batunmu na yau a dakace mu. daga Madalla. Masu ware watakila la'akari da yadda sha'anin ci gaban rayuwar ɗan adam ke tafiyar hawainiya a ƙasashe masu tasowa ya sanya Majalisar Ɗinkin Duniya samar da wani daftarin wanzar da ci gaba mai ɗorewa a shekara ta 2015. Najeriya na cikin jerin ƙasashen da suka sanya wa wancan daftari hannu. kuma kafin haka ma bayan kasar ta kama tafarkin demokaradiyya 'yan siyasar kasar suke alkawarin samar da ababen inganta rayuwar 'yan kasar musamman ta fuskar kiwon lafiya ilimi lantarki hanyoyi da gadoji da za su sauƙaƙa zirga-zirgar jama'a sai dai har yanzu 'yan najeriya da dama na fama da kamfa ko ma rashin waɗancan ababe a birane da karkara na ƙasar ta najeriya al'ummar garin ardokola mai nisan kilomita ƙasa da goma daga jalingo shalkwatar jihar taraba a arewa maso gabashin najeriya na fama da irin waɗannan matsaloli na ababen rayuwa daban-daban kana eh, magana da hakimin ardokola ne mai suna alhaji yusuf abubakar muna da matsaloli da yawa kamar risin hanya daga jalingo zuwa ardokola da kuma makaranta na gwamnati na secondary school bamu da shi sai na community ne kawai eh wannan matsalan hanyar mu kogi babban kogin malam garba nan in ka kogin ta kawo dai yana cin mutane da yawa amma muna da kwale-kwale kam wani lokaci kwale-kwale na juya mutum a ruwa yaran mu masu zuwa makarantar masu na nan sun rasa rayukansu ya yi yawa sosai muna nema wannan gwamnati ya taimaka mana ya share mana hawa ya mana gada eh, kogin malam garba zuwa mai mu samu saukin rayuwa. ji kayi maganar eh, ilimi kuma. Ilimi dai muna da firamare tun 1975 aka kafa mana firamare school har zuwa yanzu mu dai ba mu samu secondary na award din na ardo kulan gabaki daya ba mu samu secondary na gwamnati ba sai community community kuma lokacin da wannan mutanen daji suka addabe mu mutane sun wase yanzu ma makarantar ma ba mutane muna nema dai gwamnati ta sa hannu ta karba mana wannan makarantar a nemi yaran da aka tura cikin gari a lokacin da wannan eh, masu daji suka fafakta mu mm, wato yan ta'adda ke da yan ta'adda mm. eh, mu samu eh, mu ma mu ci moriyan gwamnati ta wannan gefen ta ilimin din baya ga ababen da hakimin wannan lardi ya bayyana wasu daga cikin mazauna garin sun yi karin haske akan wasu matsaloli da suka ce suna ci musu tuwo a kwarya ni ne mai suna jacob jacquin daga karamar hukumar arɗa mu daga jalingo a nan bakin kogi waya hamsin zai kai arɗa zai kai mana wuta waya hamsin daga jalingo ko amma ko da a ce dan sola nan dai a bamu mu dan samu haske ma babu dan hmm. sola din man da aka kawo guda takwas ne faɗin ardo kula gaba daya duniya fa ta waye su san cewa abinda suke zuba mana nan mu ma muna nan muna lissafi muna kalla muna jira ne ran da su ma za su dawo mazaban su ba mu san da wani magana za su yi mana ba da wani yare za su yi magana su gane mu gane ba ah, kana magana da honorable Stephen Ardo akwai primary primary waɗanda suka wawwase haka nan suka ruruse ba su da yara ma ba su da wurin zama a wurin amma idan in gwamnati ta waiwaye mu in kuma an ba mu shikeken security lalle eh, al'umman mu yaran mu za su koma su je su yi karatu muna da primary healthcare asibiti wanda aka ba mu tun zamanin Barde tun zamanin Gongola state staff babu kayan aiki babu wa'ansu abubuwan da ya kamata eh, asibitin din ta samu na magunguna da sauransu saboda ta mantenin wancan community da ba za su iya fita da nisa ba ko aifuwa ya tashi ko gaggawa ko eh, wani abu ya faru tun da mutane ne suke zaune a kawai ya kamata asibiti yana kusa da su domin a kula da lafiyansu abubakar malam suna nan da yawa kawai duka da an so shi ya inganta komai ba mai iya kushe ta. Kwada yake al'ummar Ardo Kula sun bayyana ƙalubale da dama da suke fuskanta. Amma batun ilimi ne kawai hukumomin jihar ta Taraba suka yi martani a kai. suna na Idris Goje, Permanent Secretary na Minister of Education, Taraba State. Akwai makarantu da yawa da mu karba wurin community don for mu yi managing ishi da kyau. Eh magana alkawarin ɗaya ne sai su zo ministry. In suka zo ministry za su rubuta application na take over na community school in suka applying muka ga application din based on application din su zamu sa a je assessment makaranta aka je assessment a wurin din za a ba su form maybe sai su cika duk taka abun da ya kamata kritar da ya kamata za su akwai ka'ida da ya kamata in suka yi mitin su sai a ba su approval na taking over kamar da na faɗa a baya aka taking over gwamnati sun ɗauke nauyin makarantar kenan za zama duk abin da ake gudanar maka gwamnati za su masu. Masu saurare karshen shirin kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na Amurka ke magana ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ni garba ina tausan kanmu ba ma. Ba gaida na kwari. Yanzu kuma filin na Bala ne da labaran wasanni a takaice. farawa da wasannin da ake fafatawa na gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta nahiyar afirka na shekara ta 2025 wadda ake yin ta a can ƙasar morocco inda aka shiga matakin wasanni na uku a rukuni Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Comoros sun tashi can jaras babu ci tsakanin su da ƙasar Mali yayin da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Zambia ba ta ji daɗi ba mai masaukin baƙi ƙasar Morocco ta lallasa ta ƙwallaye uku da nema. wannan ya sanya kungiyar kwallon kafa ta kasar morocco ta samu nasarar zuwa zagaye na kungiyoyi sha shida wadda ta ja ragamar rukunin a da maki bakwai ita kuwa kasar mali ta kafa tarihi ne a wani bangare na wasan domin ta kare a mataki na biyu ne da maki uku kacal kungiyar ta mali ta samu wannan maki uku ne a wasanni uku da ta jera tana can jaras ba tare da an yi nasara a kanta ko ta yi nasara ba hakan ya ba ta dama ta zamo mataki na biyu wanda za ta fafata a gasar a matakin kungiyoyi kungiyoyi sha shida. Comoros kuwa ta yi waje road bayan da ta buga wasanninta ta kare a mataki na uku da maki biyu ita ma kasar Zambia ta kare a mataki na hudu da maki biyu. To daga wasan da aka fafata a jiyan zamu leƙa wasan da za a fafata shi a yau idan Allah ya kai mu. shi a matakin wasanni na uku a rukuni kungiyar kwallon kafa ta kasar tanzania za su barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta tunisia za a buga wasan ne da misalin karfe biyar gogon najeriya nijar kamaru da kasar chadi yayin da kungiyar kwallon kafa ta najeriya kuwa za su bar jigumi tare da kungiyar kwallon kafa ta uganda najeriya take jan ragaman rukunin da maki shida yayin da kasar tunisia take biye da ita da maki uku sai tanzania mai maki daya uganda tana da maki daya a mataki na hudu yayin da kasar botswana suna tare da kungiyar kwallon kafa ta demokradiyyar congo benin suna tare da kasar senegal wanda su ma za a buga wannan wasa da misalin karfe 8 na dare agogon najeriya nijar kamaru da kasar chadi wanda daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a wannan daren namu. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu can cikin daren ku karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji sauran abokan aikinmu, fake da wasu shirye-shirye. Kamun mu yi sallama da ku bari mu mika sakon ta'aziyya Amurka ke magana zuwa ga sarkin birnin Jabo Alhaji Garba Aliyu na rasuwar ɗan uwansa Aliyu Jabo wanda Allah ya rasuwa a jiya a garin Zaria da ke jihar Kaduna. Da fatar Allah ya mishi rahama ya kyautata bayansa, mu kuma ya kyautata tamu bayan tasu ya samu cika da kyau da imani. yanzu a madadin abokin aikin nawa sahabo imam aliyu da ya taya ni gabatar da shirin ni kuwa yusuf aliyu harande ke cewa ku wani lafiya mu kuma mu ƙarasa kwana lafiya bis